من كان يريد حرث الاخره نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الاخره من نصيب duk wanda yake son ladar lahira kuma ya yi kyakkyawa ɗaya a ninka ta goma har zuwa ninki ɗari zuwa ninki mai yawa wanda yake nufin duniya kadai za mu ba shi iya rabonsa da aka kaddara masa a duniya kuma baya da wani rabo a lahira domin ya fifita duniya a kan lahira